Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niyya duk a jamhuriyar Nijar sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'al Garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. cikin shirin za ku ji kungiyar jama'atul nasrul islam ta ce hanyar farko da za a wajen magance barace-barace a najeriya ita ce tabbatar da iyaye sun aika yaran su karatu da kayan abinci da sauran kayan bukatunsu haka kuma Salihu garba zai gabatar muku da shirinsa na da rashin ta yi daga nan kuma sai sharhin jaridun najeriya sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu raro kuke bayyana mana amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Babban jami'in binciken Amurka na musamman Robert Mueller ya jaddada hurumunsa na tattara sakonnin imel daga kwamitin yakin neman zaben Donald Trump. Ko da yake jami'an yakin neman zaben na Donald Trump ba su zo ga sanin hakan ba sai a makon jiya lokacin da suka ji cewa wata hukumar gwamnati ta miƙa ma Mueller sakonnin imel ɗin tun watannin da suka gabata. sakonin imel din da ake zance a kai sun samu ne daga kwamfutocin wasu manyan jami'an kwamitin kafa sabuwar gwamnatin trump su sha uku kama daga lokacin da aka zaɓi trump a farkon watan nuwamban shekara 2016 zuwa lokacin da ya hau gadon mulki ran ashirin ga watan janairun shekara 2017 abubuwan da ke ciki sun hada da tattaunawa kan tsaron ƙasa da kuma abubuwan da trump zai fi mai da hankali a kai a matakan ƙasa da ƙasa da kuma tantancewar waɗanda za a naɗa a gwamnatin ta trump lokacin da muka karɓo saƙonin imel a yayin da muke binciken da muke a kai au mun samu yardar mai akwatin imel ɗin au mun buƙa'irar da ya kamata mu bi abinda mai magana da yawun mula ya faɗa kenan tun da farko a jiya lahadi lori lagafa wani lauyan kwamitin yaƙin neman zaben na trump ranar asabar ya gabatar da koke gaban kwamitin sa ido kan al'amura na majalisar dattawa da wakilai cewa mula ya karɓo waɗannan saƙonnin imel ɗin duk wada ya san cewa saƙonnin ba mallakin hukumar ba ne fadar shugaban rasha ta kremlin ta faɗi jiya lahadi cewa hukumar leƙen asirin tsaro ta amurka cia ta samar da bayanai ga hukumomin rasha da suka taimaka wajen daƙile jerin shirye-shiryen har-haren ta'addanci da isis ta auna kan birnin st petersburg hukumomi a moscow sun ce shugaban rasha vladimir putin ya kira shugaban amurka donald trump ya gode masa saboda wannan bayanai da cia ta bayar kuma fadar shugaban amurka ta white house ta tabbatar da kiran da putin ya yi Ƙasar Rasha ta ce bayanan na da inganci har ya kai ga taimaka ma hukumar tsaron ƙasar wajen bin sawun mutane bakwai a makon jiya da suke shirin ƙaddamar da hare-hare kan babbar majami'ar Kazan wadda aka kafa tun karnoni biyu da suka gabata da kuma wasu wurare a wannan birni wanda shine na biyu a girma a Rasha. Ko jiya Lahadi ma an sake kama wasu mutane guda uku. yayin da yake gab da cika shekara guda kan mukamin shugaban kasar amurka da alamar donald trump na gab da yin wata gagarumar nasara a majalisance ma'ana garan bawul ga tsarin harajin kasar amurka da kuma shafe wani bangare na tsarin inshorar lafiya da gwamnatin tsohon shugaba barack obama ta bullo da shi yayin da nake takara na yi alkawarin bullo da wani irin tsarin haraji mai rangwamen gaske ma ma'aikatan amurka waɗanda su ne ginshiki da kuma marayar amurka abinda trump ya aika ta kafar twitter kenan jiya lahadi ya ƙara da cewa yanzu saura 'yan kwanaki kawai mu cimma hakan da alamar dai 'yan majalisar amurka na jama'iyyar republican na da adadin adadin ƙuri'un da suke bukata don rage haraji ga kamfanoni da kuma ma'aikata waɗanda zai kuma wanda kuma zai ƙara bashin amurka da dala tiriliyan ɗaya da rabi an bayyana ƙudurin doka mai shafuka dubu guda ranar juma'a bayan kwashe kwanakin da aka yi ana tattaunawa ya kai ga cimma bullo da tartibin ƙudurin doka wanda ya samu goyon bayan har da dama daga cikin mawuyatan 'yan republican na yanke shawarar goyon bayan wannan tsarin garin babul ga harajin a cewar sanata bob kuka mai wakiltar tennessee to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya lahadi yan kunar bakin wake ƙalla biyu masu ɗauke da manyan makamai suka afka ma wata majami'a mai cike da mutane a birnin kuwaita wadda ke kudu maso yammacin pakistan suka kashe masu ibada akalla tara daga cikin al'ummar kirista tsiraru jami'ai da likitoci sun ce yara ƙanana da mata na cikin waɗanda harin da aka kai kan majami'ar bresel memorial methodist wanda ke yankin da ke cike da tsaro a birnin babban jami'in 'yan sanda speto janar ma'azzam ansari ya ce ba don 'yan sandan da ke tsaro sun gaggauta ɗaukar matakin hana maharin shiga majami'ar ba da mutane da dama sun mutu. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla yanzu za mu leƙa jihar kaduna najeriya inda masu ruwa da tsaki suka amince da ganin an ɗauki matakin kawo ƙarshen barace-barace ga isa lawa ikra da ƙarin bayani Ƙungiyar Jama'at Nasarar Islam JNI ta ce hanya ta farko da ya kamata a bi wajen magance barace-barace a Najeriya. Ita ce ta tabbatar da ganin iyaye sun tura 'ya'yansu karatun allo tare da abinci da sauran kayan bukatu na yau da kullum. Da yake amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taron ƙungiyar mahaddata Alƙur'ani ta ƙasa a garin Kaduna. sakataren na kungiyar jama'ar nasarar islam dr khalid abubakar aliyun da ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi ya nuna gamsuwa da ganin masu ruwa da tsaki yanzu sun amince a ɗauki matakin ganin an kawo ƙarshen barace-barace. Ba wannan ba ƙaramin abin farin ciki ba ne a ce an samu su alarammomi makaranta alƙur'ani da kansu sun haɗa kansu kuma suna suma ma koka irin halin yadda ake ƙoƙarin Bata ƙur'ani da mazowansa ta hanyar yin bara. Ta wace fuska kace ganin za a iya raba bara da karatun alƙur'ani musamman yadda wasu ke kallon shi a dunkule? Farko iyaye duk uban da zai sake ɗansa ya taho karatu to ya tabbatar da cewa ɗauki nauyinsa cinsa da shansa da tufasarwarsa da kuma ɗawainiyar magani sai dai fa tsohon ministan ilimi a Najeriya Malam Ibrahim Shekarau ya ce kokarin dakatar da barace-baracen a wannan ƙasa zai ɗauki lokaci. Duk mai tunanin cikin shekara biyu uku hudu goma ashirin za a maganta wannan al'amari ya daina abu ne da zai ɗauki lokaci. A hankali abin nema dai ne gwamnatocinmu a kowane mataki su rungumi wannan al'amari makarantun tsangaya su nemi haɗin kansu fatanmu shi ne nan gaba su zama na cewar an kula da su an kula da yanayin karatunsu da tsarin karatun. To kome makasudin kiran taron mahaddata alkur'anin na ƙasa nan a garin Kaduna? Sheikh Hassan Musa Mina shine shugaban ƙungiyar mahaddata alkur'ani ta ƙasa. Makasudin shine mu gaya wa kanmu gaskiya cewa babu abin da ya haɗa almajirci da bara. Kuma akwai bambanci tsakanin mabarata da almajirai. Ina ganin wannan shine mataki na farko da dan Allah wanda nan da wasu 'yan shekaru ba za ka ga almajiran tsangaya suna yawo a kan hanya ba. Kuna ji a jikinku cewa za a iya ci gaba da kawo ɗalibai daga wasu garuruwa su yi karatu ba tare da kuma sun fita neman abinci ko bara ba? Wato inda muke son gwamnati ta shigo kenan wanda zai zama duk wani alaramma da zai tafi da almajirai ɗalibai neman karatu daga nan zuwa can daga wannan gari zuwa can a ƙauyuka da birane sai ya zama mu mun shigo gwamnati ta shigo abin an masa tsari sai an ba shi izini da takardu an san almajiransa guda kaza ne da sanin gwamnati da sanin mu to idan aka haka shikenan babu wata matsala wasu daga cikin mahalarta wannan taro ciki har da uwar gidan tsohon gwamnan jihar Kaduna Hajiya Asma'u Ahmad Muhammad Makarfi sun nuna gamsuwa to kaman a baya an yi abubuwa da kuma ana kan yi ba wai an daina ba ne amma kamar yadda na ce abin da ya sa na ji daɗi su malaman ne suke magana kan wannan saboda gwamnati da doka ba za ta hana bara ba saboda kai ne za ka ɗauka kanka kima ka daraja kanka gwamnati za ta play nata fatan mu ma iyaye da al'umma da musulmai gaba daya muna da haƙƙi ga wannan 'ya'yan. sunana rabi suleiman bici tsohon sakataren gwamnatin jihar kano a yau na zo wannan taro mai tarin albarka wakilci tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwaso muna yin fatan alheri kuma na ji daɗi kwarai da gaske da na ga malamai waɗanda su ne dama ake yin abin domin su sun zo da kansu yanzu sun kawo tsari wanda zai kawo maganin barace-baracen nan cewa ba a bara a musulunci. Wannan dai shine na farko da masu ruwar tsaki musamman ma dai mahaddata alkur'anin da ke kula da makarantun allo suka kira taro na ƙasa domin tattauna yadda za a kawo ƙarshen barace-baracen da ake jingina shi da karatun allo. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a da na ikara kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Alhaji Manda na Allah ga na Allah ga na. mijin kirki da rana ta sayan dodo da son Allah na mijin kirki Allah ne yana kyauta yana sadaka wawa ilke ka ya gama Alhaji Bande da Lare halala To Madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na dare. Gashir na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar araha. Haka ne. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar maku da shirin daga nan birnin Washington DC. Ana batun kasafin kuɗi ana kuma jaddada saka jari da sukuk da wasu hanyoyi domin a taimaki kasafin. To ya za a yi hakan? Kamar yadda watakila wasunku suka ji a makon da ya gabata. Sukuk yana nufin cin bashi ko saka jari a tsarin musulunci. Bakinmu Adamu Mu'azu Modibo, Yishau Aliyu da Sani Aliyu Dutsunma za su faɗakar da mu a firarsu da madina dauda wakilin murar amurka da ke abuja barin zo ga yusha'u tattalin arziki eh. akwai makarantu daban-daban akwai classical akwai classical akwai keynesians akwai monetaries to duka waɗannan karatu daban abinda duk muke magana shi kasafin kuɗi da yanda ake gabatar da kasafin kuɗi da alhaji sani yake faɗa game da kasafin kuɗi da ciwo bashi wannan yana nan wannan amma abin da shi alhaji madubo ke magana ciwo bashin yana nan to sai mu koma kasafin kuɗin kasafin kuɗin an gina shi ne kamar yadda na fara cewa akan medium term expenditure framework shi kuma an gina shi ne akan fiscal responsibility fiscal responsibility act dinnan yana magana ne akan yadda gwamnati za ta shirya tsare tsaren ta da yadda za ta samu kuɗaɗenta to abin da ta faɗa a cikin act dinnan akwai man fetur akwai haraji akwai aron kuɗi shi kuma aron kuɗin akwai yadda za a aro shi ba shugaban da ya isa ya je ya aro kuɗi tun daga buhari zuwa gwamnoni a jihohi sai ya tafi majalisar ƙasa abinda wannan act ke magana kenan sun baka ma izini ka aro kuɗin. sai umarni. ko kuma yardansu. To wannan suna cikin abubuwan da sai an koma yadda ake shirya kasafin kuɗi sannan kuma a ɗauko wannan muhawaran ita kuma nata daban amma a halin da kasafin kuɗi yake ciki a yanzu ƙasan an yadda ta ciwo bashi kuma dole sai ta ciwo za kuma za ta ciwo bashi ne saboda dama an ciwo mata suka kamar yadda ce dala biliyan 65 kasuwannin kuɗaɗe sannan mun sa yarjiniyoyi a cikin hukumomin da ke bada aron kuɗin nan misali zan baki babban bankin duniya imf waɗannan kamar yadda muke mambobi a waɗancan bankunan to mun sa yarjiniyoyi sai mun ari kuɗi kuma mu ma za mu zuba to irin waɗannan tarnaki na tattalin arziki wannan kuma wani muhawara ne na jari hujja ko kuma gurguzanci ko kuma tsarin mulki na islama kamar yadda yake islamic banki amma har ƙasar saudi arabia da take gaba ɗayanta islamic ce ita ne ke cikin wannan manya-manyan suka kuma tana cin bashi ita yawa ita ta ta kasafin kuɗi ita ce ƙasa ɗaya da ta ɗauki lokuta mai tsawo take kasafin kuɗi mai rara wato surplus budget saboda irin kuɗaɗen da suka samu amma a yanzu ita ma ta koma deficit da ta koma nan kasafin kuɗi mai gibi ta shiga kasuwannin kuɗaɗen nan saboda wasu yarjeniyoyi ne tattalin arzikin bai yiwa ne kamar a gwamnatance ne idan ka ki ciwo bashi ita gwamnatin ita kanta ita ke ba da basussukan ga talakawa ma amma da kuɗin ruwa kaɗan to amma ita bankin islama wata alternative funding ne wanda a yanda aka gina ta an gina ta ne kawai mu zo mu yi akan riba da faɗuwa to wannan tsari ya fi kyau a duk duniya kuma yana da kyau gwamnatoci su koma su zuba kuɗaɗe a irin wannan ma bankunan na ɗaya kenan in sun zuba kuɗaɗe sannan masu arziki su zuba kuɗaɗe a waɗannan tsarin idan suka zuba sannan gwamnatoci su koma su dogara da su saboda kamar yadda alhaji sani ya faɗa wallahi ƙasashen duniya da masu zuba jarin duniya sun fi samun sauƙi da riba mai ingantuwa amma matsalar mu a cikin tattalin arzikin ƙasar mu ba gwamnatin tarayya ne kaɗai ba jihohi da dama yanzu suna neman ciwo ba su sukan nan bacin majalisoshin ƙasa jihohinsu da za su nemo bashin yarda a wurinsu sai sun hada da majalisar tarayya kuma saboda abin ya koma karkashin debt management office wanda kuma akwai kwamiti da ke kula da basussukan nan wanda suke tantance irin basussukan da za mu karba to me yasa ake shiga cikin irin waɗannan tarnakin ne ai ba ai ai rashin rashin jari rashin kuɗi ne kamar yadda ya faɗa gwamnati ba za ta yi ba dole sai an ci bashi wannan shine gaskiya magana ba tarraki ba ne muke shiga a kullum a kullum ni magana ta tana nan guda cewar a kullum mukan ɗauki abu mu rungume shi ba tare da mun tsaya ba mun tantance shi da fa'ida shi bari in ƙara mai daki bayan magana da kuka taɓa yi shin kaga su kuka lokacin da ran da aka ce ana son su kuka ai kaga debt management office ɗin da ake magana su suka bugi gaba suka ɗauki suka yi ta maza suka yi hibbasa suka ce bari mu sukuk na miliyan ɗari suka ce suna so biliyan ɗari suka ce suna so suka samu yadda haka misali to amma yanzu idan da suka ce a'a biliyan ɗari biyar muke so ko biliyan biliyan eh, triliyan guda muke so ai kakin ga duk kila za a same shi mm. abinda kullum muke magana cewar kada mu tsaya a wuri ɗaya mu zauna mu ce wannan hanyar dole ita za mu yi ta bi kullum kada kuma mu tsaya muna tunanin cewar a'a shin yanzu ba demokaradiyya muke ce muna yi ba amma demokaradin nan da yadda su waɗanda suke cewa alƙama da demokaradiyyai da mu shin iri ɗaya muke yi shin shin yanzu tsakani ga Allah mun san mun yi mulki kala-kala akwai mulki guda ɗaya akwai rana guda ɗaya wanda aka ce yau gwamna guda ya ɗauki biliyan goma amma ba demokaradiyya muke ba ba kullum kullum cikin ta ake sata ba na dole ne mu kalle ta mu ce dole mu yi ta haka idan gobe za mu yi ko tun da yanzu ya wuce kada mu tsaya muna ta kallon dole dole na duk shekara bizi bizi mu sai mun je mun ciyo bashi mu tsaya mu kalli cewar shi menene matsalar mu menene za mu menene za mu duk kasan nan duk kasan nan mun sani cewar arzikin mai kullum abin da muke magana ya zama mamu kamar wata annoba kullum sai kara talaucewa muke yi duk da shi shin menene za mu yi amfani da shi mu ga a yau idan ɗan najeriya an buɗe mashi hanya ta ya samu kuɗi ya samu arziki ya wani abun nan ɗin harajin da ake magana na 6% na shine a duniya ake biya a lokacin ne muke da kuɗin mutum yake da kuɗin aljihun shi nashi na arzikin shi wanda a da abin da ba a fahimta ba da ake magana agriculture a jihohin arewa shine ai mutanen talakawan arewa suna da arzikin kasuwancin nan arzikin gonan nan wanda za su biya harajin su sannan ma in sun je flotin auduga ko fulotin gyada ko fulotin menene sai sun biya wasu harajin harajin kala kala ana ta kai su wannan shine arziki na ƙasa kuma shine abun nan kin nan ba akwai abu uku dole gwamnati ta ga ina ake ake lalata dukiya. eh ka ba da misali da filin jirgin sama eh, jami'an tsaro iri kaza kaza duk kuma biyan su ake. Kin ga wannan idan aka lura da wannan za a samu ragin asara kuɗin da gwamnati take yi. Na biyu kamar yadda shi malam Sane faɗa muna da kuɗaɗe a cikin ƙasar nan wanda gwamnati bata ma sai yadda za su tsara su samu wannan kuɗin bisa ga ruwa um, eh, kaɗan a samu kuɗi a aiwatar da ayyukan gwamnati ba watakila ma'aikatan gwamnati manyan ma'aikatan gwamnati sun fi so su je waje su aro kuɗi yanzu zan baki misali national pension commission wannan hukumar na pencom eh, wannan hukumar na ta maganan biyan kuɗin pension na ma'aikata mm. suna da kuɗi yanzu ya kusan naira trillion shida zuwa bakwai amma duk kuɗaɗen nan bisa ga doka duk kuɗaɗen na an sayi hannun jari da su an ba an jan ajiye su a banki ana karban ruwa ko kuma an ba wasu kamfanoni bashi bisa ga tsarin nan na maganan da ake kira wai corporate bond ko kuma sun ba wa gwamnati bashi da ake kira treasury bond ko treasury bill kin ga wannan abin nan na fansho gwamnati muna da yawa a najeriya yawan mu ya kai miliyan 180 daga Eh, shekara goma sha takwas lokacin da yaro zai gama makarantar sakandare ya kama aiki ko na noma ko leburanci ko wani ba zuwa lokacin da zai ritaya shekara sittin muna da mutane sun fi miliyan ɗari da arba'in a cikin wannan dan eh, tsakanin eh, kowaye cikinsu yana samun kuɗi ba zai kasa naira dubu a rana ba gwamnati ta fidda tsarin da kowane mutum zai iya tattalin naira ɗari kowane rana a wata ka yi tattalin naira dubu uku kenan a shekara ka yi tattalin dubu nawa dubu arba'in da wani abu in kowa yana yin wannan ana ta haɗa kuɗaɗen nan gwamnati na juya su a gurin 'ya'yanta za ta zo ta ari wannan kuɗi bisa ga ruwa kaɗan kaɗan a yi amfani da su ya albarkaci ƙasa amma ba za a yi haka ba ni na taɓa ba da shawaran wannan cewa duk manomanmu da masu yanzu kike je kasuwan kano zaki samu yara masu jin ƙarfi a jika suna dako kowane yaro yana samun dubu uku zuwa dubu biyar a kowane rana amma baya ajiyar naira ɗari biyar a kowane rana kin gana biyu na uku shine gwamnati ya kamata ta yi abinda da ake cewa ppp wato public private partnership ka nemi mai kuɗi ka ce mishi a cikin harkan ƙasar nan me kake so wani zai iya ce maka zan gina gada a guri kaza amma ka bar ni in karɓi harajin wannan gadan na shekara arba'in bayan shekara arba'in gadan nan ta zama ta gwamnati kaga dai kwalliya biya kuɗin sabulu an gina gada shi ko yana zaune a gurin duk wanda zai wuce ya karbi naira hamsin na shekara arba'in so irin wannan fasali kamar da alhaji sani ke faɗa na haɗa hannun kasuwanci na haɗa hannun kasuwanci da gwamnati yadda za a samu kuɗin shiga na gwamnati kuma a samu ayyukan suna eh, wanzuwa ba tare da gwamnati ce za ta cire kuɗi ta yi su ba in ba haka aka yi ba to za mu ci gaba da cin wannan bashin ba yadda muka iya kuma za a zo a rika sace kuɗin ha yanzu duk duniya ba kasar da ta kai amurka arziki ita ce kasa mai arziki ta farko a duniya amma kuma ma duk duniya ba wanda ta kai ta bashi akwai bambancin bashin kasashen amurka da ake magana da mu bashi mu kin gane ko system din economic system system din su na tattalin arziki duka wannan ya shiga wannan da wuya ki ga mutum guda yanzu a America wanda bai san yadda zai je abin nan bai da aikin albashi ko wani abu kuma mutanen su su bankunan su su ne hanyoyin da mutane da yawa suke zuwa su nemi kuɗi su yi hidimomi na yadda dubu na sha magana kan eh, kudin pension din da ake tarawa ajiye su da ake yi a cikin ko a ba central bank a sai bond da su ko a bana ba wani abu suke ba interest suke create wato wato riba ce ruwa ne suke ta yi amma su ba su wakiltar wani wani kaddara ana iya ɗiban waɗannan kudaden. su abin da ya kawo wannan waɗannan kuɗin an ajiye su ne domin 'yan fansho amma 'yan fansho yau za su anshi kuɗin nan ko gobe ko jibi a'a kowa zai zo cikin ɗan lokaci ne amma lokaci mai tsawo kuma lokaci kuɗin nan kuna sulan suna ƙaru ƙaruwa shin kuɗin nan me zai hana amfani da su a gina ƙaddara. madalla jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakin namu adamu mu'azu modibo ishau aliyu da sani aliyu dutsen ma da suka taya mu fira da Chubahiro Diodone da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To madalla a gaida Salihu yanzu kuma ga baban Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. mu fara sharhin jaridar na yau ne da jaridar The Punch. A cikin sharhin ta jaridar The Punch ta ruwaito wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai suna Nick Sadowski na cewa gwamnatin Amurka ba za ta ce komai ba game da zarge-zarge da ake yi cewa a can baya gwamnatin ta Amurka ta hana shugaban kasa Muhammadu Buhari shiga kasar ta hannun shekaru goma sha biyar a yadda kuma bangare ɗaya shi ma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ake zargin cewa ana neman sa ruwa a jallo a kasar ta amurka don haka nema har yanzu ya kasa ziyartar kasar ta amurka jaridar da punch day ta ruwaito jami'in na gwamnatin amurka na cewa ba su bayyana dalilan su na hana jama'a shiga kasar ta amurka domin abu ne da ya shafi sirri ita kuwa jaridar the nation ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari ne yana kalubalantar kasashen yammacin afirka da su tashi tsaye wajen magance matsalar ta'addanci da fataucin jama'a da kuma fataucin muggan kwayoyi a yankunan su shugaban buhari wanda yake magana a lokacin taron shugabannin kasashen ecowas da aka gudanar abuja ya ce irin waɗannan matsaloli na kawo na ga ci gaban matasa maza da mata da kuma tattalin arziki cikin yankin yammacin afirka ita kuwa a sharhinta ɗaya daga cikin jaridun da ake bugawa ta hanyar yanar gizo mai suna premium times ta ruwaito kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas fengasan ne na cewa za ta fara wani yajin aiki na baba sai ta gani a yau dinnan litinin jaridar ta premium times ta ruwaito kungiyar na zargin wani kamfani mai zaman kansa da ake kira Konde energy limited da daukan wasu matakai da suka saba wa ka'idoji na aiki a kan ma'aikatanta kungiyar fengasan da ipman da sun ce duk kokarin shawo kan wannan lamari tare da karamin ministan man fetur na najeriya dr ibe kajiku ya citira a ƙarshe sai jaridar disney wanda ta ruwaito rundunar sojan najeriya na cewa ta kama 'yan kungiyar boko haram 220 a 'yan kwanakin nan sanarwar da mataimakin daraktan yada labaran rundunar sojin a ƙarƙashin dakarun operation lafiya dole kanal onyama wachuku na cewa tun da farko dai an kama 'yan kungiyar 53 kana daga bisani aka kama saura 160 bakwai a harhare da aka kai yankunan da 'yan kungiyar ke samun mafaka a yankin arewa maso gabashin najeriya sanarwar kamen dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ta samu agaji ko tallafi na dala biliyan daya daga kungiyar gwamnonin najeriya na tallafawa gwamnati a yakin da take yi da kungiyar boko haram karshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya huta lafiya A gaida baban gida jibrin yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da ku masu wararo kuke ajiye mana akan na'urarmu. Assalamu alaikum gida rediyo Joseph Amerika kuna tare da Aminu ne daga tanti babba karamar hukumar Boko jihar Plateau to zai bayyana ra'ayina game da taron da ake yi a Kano taron da ake magance shaye-shaye to a zahirin gaskiya wannan wannan taro ya zo lokacin da ake bukata shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na Mura Amurka mai magana Aminu mai albasa sashen Gaskiya a tarayyar Najeriya. Ayi na son yi lokaci da ganin da game da wannan ji aikin da gidan mai suka ce zance. Abu abu Buhari gaskiya na abin ya ba mutum saboda mu talakawa ne mu ke yi fafutuka ya maza zama shugaba a wannan gwamnati ta tarayyar Najeriya. sai dai mun ga ajin ruwa ba su zo halinsu ba don gaskiya wannan mulki mu dai saraka ba za mu ce da mu ba sai dai mu in yi da inna ilaihi To mazalla da fatan za a ci gaba da kira ana ajiye mana sakonni kafin mu kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaice babban jami'in binciken Amurka na musamman Robert Mueller ya jaddada hurumunsa na tattara sakonnin imel daga kwamitin yakin neman zaben Donald Trump ko da yake jami'an yakin neman zaben na Trump ba su zo ga sanin abin da ya faru ba sai a makon jiya lokacin da suka ji cewa wata hukumar gwamnati ta miƙa ma Mueller sakonnin imel ɗin tun watannin da suka gabata. 'yan tawayen taliban sun kashe sojojin afghanistan akalla sha hudu baya ga da dama da suka raunata a wani harin da suka kai da asuba a lardin kudancin helmand to madalla masu raro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya tana na gabatarwa sai kuma cuba hiro jojo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gume ke cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum